To, wato kun san da mai sako ga gaggawa wato na ɗan jinkiri na kalle ka na ƙara kallon ka wato kasan an ce red represents danger amma da na ga alaman wannan red naka represents rich in flavor dolly gaskiya ne saboda ƙara ingancin ɗanɗano mm. gaskiya ne kowane irin miya jollof ne mm. pepe soup ne mm. any type of soup inda ka sa dole insha Allah rabbi sai ka ƙara nema nan fa tallafa nai maka fa eh, ga wata yan budura ta rike basket amma ana ni ne na rike basket din nan fa ko na ganin fa sai an fi ciniki an ya eh. kai za ta fi ciniki ce ga dr pio ka sanar mu gese ruwa yanzu saboda ta rike wannan al'amura eh. especially kuma da muka dan zo gurin wannan amma a watsin nan mm. ai to ai ita ko mm. rike kwandanta ni ko kaza zan yaga to ka san me ta kuma ne ai di kala da yawa akwai na gina jiki akwai na akwai jin ma akwai bahaushe yakan ce ko labarin zuciya ka tambaye fuska ka tambaye fuska to expression din da zan ba su ce kai this dolly makes mm, sense confirm gaskiya ne eh, campaign fa nake wa kaina masu saurara amma dai ka gabatar da eh, kanka okay to assalamu alaikum warahmatullahi ni sunana zakariya musa wanda ake kira na da taylor Eh, ni ne nake supervisor din keep doli seasoning mm. a Kano kenan to me yasa kuka hada karfi da karfe da ama awards um, international me babban abin da wato kuka ce bara ku shigo fagen waƙoƙi da kuma fanafinai. na'am to gaskiya uh, especially mawaka da sauransu dai da abokan tafiyar mu ne mm. saboda ta waka in ma tallaka za ka yi insha Allah rabi waka yana tasiri wajen talla saboda ina kira ina kira sauran kamfanin masu shiga wannan eh, kungiya ta mawaka da sauransu dai domin su ma a karfafa musu gwiwa saboda sana'a ce a karfafa musu gwiwa su ma samu kwarin gwiwa wannan gina matasa ne dan duk wanda ya samu kanshi wannan fage insha Allah rabbi kawo ku a matsayina na mawaka na ji daɗin wannan maganar da ka faɗa kuma gashi sai kuma muka yi anko ka san kuma a turanci akan ce great minds think alike kamar na sani ni ma na shigo da ja to mene kuma kan jan kafet gashi na girmamawa ne to ka gari mene ne wato ra'ayinka game da international da ama ta zama Na'am. Ba iya Najeriya ba ta zama West Africa gabaki daya. Na'am. Me ra'ayinka game da haka? Na'am, ra'ayina gaskiya wannan ina da interest akan wannan. Hakan yayi kyau. Ba ma iya Africa ba muna so har da Allah ka worldwide ma ko ina. Hmm. Saboda dan kwanzumunci ne wannan kasa da wannan kasa duk shekara za a yi in an yi wannan kasa ya kuma wannan kasa wannan dankon zumunci ne sosai to mun gode thank you very much kuma Allah ya bar zumunci ya rabi na gode Allah ya